Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan alfa rediyo da ke kumasi. Har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku je mu dauke da shirin a bari ya huce amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Ƙungiyar Taliban shiyar Afghanistan ta tabbatar cewa ta shiga tattaunawa kai tsaye da Amurka a ƙasar Qatar a wannan mako mai shuɗewa kan yadda za a daidaita saboda a kawo ƙarshen yakin da aka shafi shekaru 17 ana yi a ƙasar ta Afghanistan. wani babban jami'in kungiyar ta taliban ya gaya wa muryar amurka jiya juma'a cewa mataimakin mukaddashin sakatare mai kula da kudanci da kuma yankin tsakiyar asiya shine ya jagoranci tawagar amurka a ganawar ta doha da yake magana bisa sharaɗin kai sunansa wani babban jami'in kungiyar taliban ya yi bayani cewa taron na sharar fage ya mai da hankali ne kan yadda za a yi shimfiɗa mai kyau don tuntuɓa da kuma ganawa ta gaba tsakanin amurka da taliban ɗin to amma ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ƙi cewa komai kan wannan rahoto na ganawa tsakanin amurka da mayakan taliban tattalin arzikin amurka ya yi saurin ci gaban da ba a ga irinsa ba tun shekaru hudu da suka gabata a cikin watannin afrilu da mayu da kuma yuni na bana rahoton ma'aikatar cinikayya na jiya jama'a ya ce tattalin arzikin amurka ɗin wanda shine ya fi girma da kuma ƙarfi a duniya ya ƙaru da kashi 4.1 a ma'aunin shekara-shekara a zango na biyu na kwata shugaban amurka donald trump ya ce rage harajin da ya yi da kuma manufofinsa na cinikayya su ne suka haifar da wannan ci gaban da tattalin arzikin amurka ya samu jam'iyyu 55 da kuma 'yan takarar shugabancin ƙasa 22 na, babban zaben ƙasar zimbabwe da ke tafi na ta alƙawura iri guda amma ta wajen amfani da kalamai iri daban-daban na tallata manufofin nasu da suka hada da alkawarin sauye-sauye da samar da ayyukan yi da tattalin arziki mai inganci. wannan dai kusan wani sabon salo ne a ƙasar da ta shafi shekaru 40 ƙarƙashin mulkin mutum guda wato rabin mugabi ranar Litini ƙasar za ta gudanar da zaɓe mai kafa tarihi a karo na farko cikin shekaru 38 ba tare da mugabe ya shiga sahun masu yin takara ba to amma masu kada ƙuri'a da masu sa ido duk na takatsantsan wajen bayyana ƙwarin gwiwarsu saboda fargabar da ake da ita kan ko shin za a iya zaben cikin adalci da sahihanci da kuma shin ko wanda ya yi nasara zai cika alkawarin da aka yi na canje-canjen a wannan ƙasa mai ɗauke da mutane miliyan biyar da suka cancanci kaɗa ƙuri'a ba kowane ne ke imanin cewa za a yi wani canji na a zo a gani ba to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wani babban jami'in gwamnatin amurka ya ce gwamnatin amurkar na da ƙwarin gwiwar cewa ba da daɗewa ba ƙasar turkiya za ta saki faston namba amurki yayin da tankiya tsakanin ƙasashen biyu ke ta ƙara tsanani game da fasto branson ina ganin lallai akwai yiwuwar zai dawo gida a cewar sam brownback jakadan amurka na ƙasa da ƙasa kan 'yancin addini a ranar alhamis a lokacin rufe taron kwanaki uku na tattaunawa da ma'aikatar harkokin waje ta shirya kan batun tabbatar da 'yancin addini andrew branson wani mai yada addinin kirista daga black mountain na jihar north carolina ya samu kansa a kurkukun ƙasar turkiya tun kusan shekaru biyu da suka gabata bisa zargin aikata ta'addanci da kuma leƙen asiri zargin da shi fasto ɗin ya ƙaryata a farkon mako mai shuɗewa aka saki branson daga kurkukun turkiya aka masa ɗaurin talala a yayin da ake ci gaba da yi masa shari'a. ranar alhamis shugaban amurka donald trump ya yi gargadin cewa amurka za ta kakaba ma turkiya takunkumi muddin dai bata saki fastan ba sake bullowar tsohon jagoran 'yan tawayen nan da aka samu da aikata laifukan yaƙi na iya daɗa jefa zaben shugaban ƙasar congo da ke tafi cikin mummunan rudu jim biyar bemba zai koma congo a cikin watan agusta kuma yana shirin shiga takarar zaben shugaban kasar da za a yi a watan disamba a cewar if ba zai ba sakataren jam'iyyar mlc kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. sauraro Assalamu alaikum mu da sake haduwa wani sabon shirin na. A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. na da baya. Zanin in na bera daga bandar karakanda tsakure zanyo ajibon a masu aikin 'yan jarida yanayin aikin jarida a ya fakinta ce a ida fa'idar aikin jarida ta wuce wa aka ta sa'ada ba ko cin mutunci ba shi sauyin dan jarida dan ba gudu ba ja da baya information is power ta labaru a sada fitilar hasken umumi ne kwatancin yan jarida waraka gun talakawa su ta kuna sama da sanda falalagun masu mulki su gano kasa ba jumurada zangoma ko cin mutunci ba shi sauyin dan jarida dan uwa na dan jarida kasar bunu ka zagin masu aiki na jarida don gudun tona asiriya aka kushe mai jarida ni furan kallo na cewa masu aiki na jarida su furan juji na cewa a masu sukar 'yan jarida tsangwama ko cin mutunci ba shi sauyin ɗan jarida dan uwana dan jarida ba gudu ba ja da baya fa'idar aikin jarida hana laifi yawa kana sababin aikin jarida gaskiya yau na gudana ban kaɗo sirri na shari makiri mai cin amana. To jama'a barkamu da sake dawa a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. haka yake daula barka da tashi barka da safiya to usman barka mu da wannan lokaci yawa barka da warhaka ya gida ya ayyuka to mun gode allah to allah ya samu dace to amin To daula ba za a ce zafi ba ba za a ce sanyi ba ruwa ma ne yake yawan mm, zuwa kwana biyu. Ruwa ne wannan canjin mm. yanayin ya shafi ko ina a duniya nan ma jiya wani ruwan da aka in kaga ambaliyar ruwa ta wajen gida na abun abun ban mamaki. Eh, to ba Najeriya kaɗai bane suke fama da ambaliyar ruwa nan mu ma har da mu nan. Mm. Sai mu ce to Allah ya sa mu dace. To amin. Daula bari mu barki ki fara ko? Akwai wata sabuwar abun nan da na gano wani Amma kamar ka ce kana da sakon taya eh, murna eh, aure ko? Eh akwai akwai sakon taya murna aure amma nan din akwai kinsa muna da majalisa a bari ya huce sannan kuma akwai wata wani dandali haka mm. na tarayyar masu sauraron a bari ya huce to sabo ne aka bude shi to shine ai nace bari mu dan tsinko shi duk da yake dai cewa ina son sai mun gama shi yanke shawara dole mu zo mu bude na sosai shafin a bari ya huce da ya shafi na mm. nan gidan ne na yanar gizo ba yawa wanda duk wanda yake so to ya ranka ya can mm. eh to shine to bari amma kafin sannan akwai sanarwar kamar yadda kika ce dauran aure wanda wakilinmu na Lagos Legas Babangida Jibrin ya aiko mana ya ce da Allah isar masa da wannan taya murna iyalan Malam Idris Aliyu da Malam Muhammadu Inuwa Jibrin wanda aka daura mm. auren 'ya'yansu jiya juma'a 27 mm. ga watan nan na yuli 2018 aka daura auren yunusa labaran da kuma zainab inuwa jibirin mm. wanda aka daura a yahaya road da ke unguwar rimi a kaduna kin san yahaya road nan inda da ne aiki kenan masallacin da aka daura mun aure na ke ma to mm. an yi anko kenan <laughs> wato wato lafiya lau kenan ni kuma yahaya road nan kusa da ofishin da da ne aiki eh, abin nan ta nan akwai islamiya akwai eh, masallaci yau wato kwarai kuwa da islamiya da masallaci ke haru to eh. kan kabiru road kuma da ofishin da nake aiki nan yake kafin tahowa nan Allahu eh. mm. haka tuna min wani mai tsire na nan Usman daidai yana eh. kallon masallacin ka tuna shi kan kwanan nan da zaka bi can ka tafi su gobe road din nan da waye eh to ai ai um, mm. magana ma magana ma da kike yi mm. makon ina ga ko makon da ya gabata ne shi wannan mai tsiren da kike magana yana tambayar wani cewa yana buƙatar yadda zai magana da ni kai haba to fa na ce to to a bashi ya aiko zai aiko da sako na san zaki za mu mika eh. sakon gaisuwar shi ko da albarkacin tsiran shi sosai kuwa gari me ake cewa gari da nisa amurka ba tsire <laughs> to shi kenan to eh. bismillah to bari na shiga dandalin mu na abari ya huce na facebook din hmm. mm. gaisuwan fatan alherin mu na abari ya huce zuwa ga musa saye da anas abdullahi anas fatan alherin mu na abari bari ya huce zuwa ga Hassan Gama tare da Hamza Lawal, gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Mustapha A Sani. Tare da Ashiru Musa Bebeji, fatan alherinmu na abari ya huce zuwa ga Mustapha Awalu tare da Awalu Zayyana. Gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Hamidu Dangaya. Fatan alherinmu na abari ya huce zuwa ga Tijjani Yahaya tare da Abdullahi Muhammad. Hmm. Gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Ashiru Hamisu tare da Sanata M Kabir. da kuma Marina Michael Mali. Fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Zainab Musa Fage tare da Bashir Adam da kuma Musti Musti. Gaisuwan fata alherin a bari ya huce zuwa ga Ilyasu Haruna tare da Nasiru Lion Aikawa. To fa Allah sa na faɗa ah. wannan sunan daidai. Sai fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Bashir Jibrin tare da Shafi'u Madinatu Kano. Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Shitu Pilas Aujarawa. tare da Jibrin Baba Muhammad. fatan alherin mu na bari ya huce daga ƙarshe zuwa ga Shehu Abdullahi tare da Yahaya Muhammad Wabi. Allah sa duk kun tashi cikin ƙoshin lafiya. To amin amin. To sai kuma gaisuwar fatan alherin ni ma zuwa na bari ya hucen Nura H Dadu kofar Mazugal a kanan Dabo sai kuma Dahiru Idris Alasan da Lawal Namuri sai teri Anderson da kuma Sanata M Kabir sai gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga ɗaya haya Bebeji. Sai gaisu fatan alherin na a bari ya huce zuwa ga Hassan Lawal Abubakar sai MG dan sutura kofar mata. Sai gaisu fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Hassan Yarima da kuma Ahmad Karaye. gaisu fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Nura Muhammad Abu Islam da kuma gaisu fatan alherin dai zuwa ga Usman Sani Usman sai Turaki Dahiru da Kafayat Abdulkarim da Atiku bature sai zakar abubakar gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga zaharaddin yakubu da abdulrazak muhammad abdullahi sai umar faruk da kuma awal muhammad sai gaisuwar fatan alherin dai har ila yau zuwa ga nafi usani alƙwalli a jihar kano kenan sai khadijatu haruna daga karshe zuwa ga gaisuwar fata alherin na mustapha wada sai aliyaru sheka sai alhaji fitch darma da kuma mujtafa alhassan sai rufe da kabiru abdullahi sai kuma mika gaisuwa ta musamman zuwa ga sarkin badoko a jihar kaduna kenan sai kuma eh, gaisuwar musamman zuwa ga wani babana wanzan na kwari yana unguwar sarkin musulmi a kaduna mm. wanda kuma da fatan sun ji suna cikin koshin lafiya kai har ma da bala mai kilishi dai a bakin unguwar sarki din da ayuba chicago mai nama a garin jaji to ya ne kuma duk daga masu eh. kilishi sai masu tsire sai masu nama haba kika sani ko kwaɗayi ya tashi ka tado mana kwaɗayi ne kawai da safiyan nan haka <laughs> to ke ma gaisuwar musamman dinki. Mm. <laughs> to ni ma tun da kayi maganan kilishi da mm. su abun nan ni ma bari na mika gaisuwa ta ta musamman wajen babana mm. baba giyade alhaji ibrahim giyade mm. da amaryar shi anti da uwar gidan shi mama domin yanzu da kai magana mm. usman wallahi in kaga kullun dambun nama ka san ne yan mm. azara sun iya dambun nama mama na azara su dole sai da kullun in kaga dambun nama da yake mana bokiti bokiti ya kawo mana yanzu haka ma an ce za a shirya har Amurka ashe kudayin da yawa za su su aiko mana to ina mika gaisuwa baba ina eh. fatan kun tashi cikin koshin lafiya kudayin da yawa ashe to zan san maka in ya aiko za mun jaye <laughs> to mu je mu shakata to Baba ina za ka ne mulki anya ba ina za ka ne mulki kai ka gawa da gida zanina zauna da yan goro. na tuna sanda mun ka kammala mulki a tenuwa muka yi hannu oba fuskoki babu damuwa babu kwatankwacin mu tsafa a jiki na mu nutsuwa mu ya rasa zukatan mu fa babu damuwa baba ina zaka ka ne mulki hanya gama yanzu gida za da zauna da yan uwa lotan nan idan ka ganni fa zan baka sha'awa komai na a can a can sutura ta gwanin kawa da a ko ina fila sha'awa sannan ga ma'aikatan hidima sun yi min yawa ga mai ban ruwa ta haura tsakkuwa kowane mako uku mai fenti yana zuwa ya sabunta fente-fente a waje da ko sun ja tsufa yana zuwa ko ya hana na auren na imuwa yan yara da gwai da gwai babu guda na garkuwa ga sako na mutuwa tsufa ya yi garkuwa ban kula ba da duka esfansifi yayi mun yawa albashin ma'aikata da yawa ya yi min yawa sannan ga kuɗin su su yara yana yawa na manta a yanzu in kuma ba a sa zuwa za ka yanzu gida za da zauna da yan uwa akan hankali fa tunani yana yawa gwajin jini aka ce ya hau hawa tari na ta yi sanne yana ta dadduwa na yi maza na yi firgige na dawo da nutsuwa mai farga irin ta fargar jaji da makuwa ɗan sauran kuɗin da kadarori kasuwa baba ina za ka ne maliki anya gama yanzu gida za da zauna da yan uwa duka sana'ar da na yi bayi ba ba batun uwa inda na sa kafa duka wasa aya beguwa kai kafin in an kara komai nauya biruwa mace tashi masu aikin ma zuwa sana a hankali furanni sai bushewa, ga fentin jikin gidana na hamfarowa gidan yayi min yawa hidima ta akwai yawa na bidi okushoniya na gwanjan abubuwa wani ba nuna a duniya yake kawa ga 'ya'ya da dukiya yau sun zamba karkawa cuta ci take kuɗi kullum na rage yawa har na fara sai da kadaro To barkanmu da dawowa a daular kin ce kina da wani labari ni ma ina da wani guntun labari zaki fara eh, to ina da wani labari mm. amma ba wani mai tsawo bane ba. Eh ni ma na guntu ne. Labarin yau dai Fulani za su ji daɗi bai ma shafe su ba. Mm. Labarin Bahaushe ne da Inyamuri da bayan rabi. To. To kai malam Bahaushe a kai malam Inyamuri dai mm. aka yi maka mutuwa. mahaifiyar shi ta mutu hmm. sai aka tafi kasan ana tafiya ai burial binnewa hmm. binnewa sai aka tafi binnewa ya gayyaci su ya gayyaci abokin shi bayan rabi ya gayyaci abokin shi bahaushe hmm. to kai malam bahaushe ba kamata a ganin al'adar ba shine ganin ka na farko sai kaga an haɗa su abubuwa su waye an sa kaya an haɗa su abubuwa da su waye da su an yi komai da su doya su waye duka eh, an yi wa gawa kwalliya an sa kwalliya aka je aka za a binne sai yake cewa to wannan duk me mm. za a yi me mm. gawa za ta yi da wannan aka mm. ce a'a ai haka ake aikawa al'ada kenan al'ada kenan sai malam bahaushe ya ce to sai ya rubu ya dauka dubu hamsin shi ma sai ya saka a cikin akwatin gawa ya ce to ba gudunmuwan shi to fa tunda da karrama gawa za a karrama gawa ya ga an san sa gawa kayan alatu kai malam bayan rabe kai ma sai ka dauka dubu dari sai ka sa naka mm-hmm. sai aka tashi da dubu dari da hamsin to sai wani o bahaushe da shi bahaushe hamsin ya sa bai rabe sai ya sa ɗari an dobe akwai kuma wani badda wanda ya yi gayya akwai hmm. wani abokin su ɗaya shi ma in yi amuri sai ya shi ma to shi kuma sai ya ce sai ya ɗauko cek fefar da ake rubuta kuɗi in za a ansa daga banki mm. checkbook ya rubuta sai ya a sai ya rubuta check din dubu ɗari biyu yawa ya sa hamsin kenan ya rubuta check din dubu ɗari biyu sai ya ɗauka check din mm. sai ya saka a cikin akwatin gawar sai ya ɗauka <laughs> <laughs> sai ɗauka check eh. sai ya rubuta dubu ɗari biyu da ya rubuta dubu ɗari biyu a check din nan sai ya tashi sai ya sa check din cikin akwatin gawa sai ya ɗauka wannan dubu ɗari da eh, hamsin din ya ɗauka canjin shi shi ma ya bada hamsin sai yake cewa to kun san eh. dole abi a hankali saboda hanya ba kyau ba kyau yes mm, in ya ce can yana bukata mm. sai ya withdrawing kudin daga banki eh, a cire daga banki kar a samu <laughs> daga cikin bututun kabari wani ya eh gaskiya ne wannan wannan ya san kuɗi kai wannan kyau a ce ma ba Kano ne haka da yayin ce lallai To ɗan kuncin labari da kenan na yau. <laughs> Allah ya ya haɗu. Ka gane wata kan <laughs> eh, inda yamurai suka fi kowa yau. Eh, to kina ji shi mm. shi shi wannan shi wai ah, Salmanu ne na Faris ya aiko da labarin yake gaya min a baki yake cewa mm. wai wani ah, babarbare ne ya kai mai ziyara dama shi irin fan ɗinsa ɗin nan ne irin mai kauna mm. shi ɗin nan yana ta sanya ga Salmanin paris ya tafi ya je ya gan shi a Sudan. To shi kenan alwani ya ce to duka dai to shi wannan babarbaran daga ƙauye yake a ƙasar borno ya fito amma mm. ƙauye ya fito masallacin da yake sallah suke sallah duka irin rufin nan ne na jin kama ba wani kwano ba ne wa ni ne irin kin san mm. yadda masallatan ƙauye wani lokaci suke mm. shikenan kai kuma tun yana ji ana cewa wai ɗakin Allah masallaci ɗakin Allah masallaci shikenan da ya zo Sudan kuma Salmani ya ja shi suka je su sallah ya shiga masallaci masallaci ya sha ado malam taɗai taɗai malam kaman kai ci abinci a ƙasa ga fanka ga isi ga komai an ƙawata masallaci sai yake tambaya wai salmani yake ce mishi ah, ita ma wannan ɗakin Allah ce? aka ce ɗakin Allah ne na garin mu ma ɗakin Allah ce mm. ce to ita mi isa ta kashe kuɗi a nan ta gyara shi a nan nan can ba ta gyara ba gaskiya wannan abu bai yi ba <laughs> kin ji shi tunaninsa tunda an ce ɗakin Allah ne to Allah shi ya gyara abin sana. Ita gyara abin ta ba ta mutanen ba. Mm, mutanen. Ita eh, eh, zai dan barbare zai juya mace zai zama namiji ya zama mace. kuma tunda an ce daki. Eh, Dakin Allah kuma ya ga nagarin su duk jinka nan kuma an gyara shi ne ce gaskiya. Abin nan bai yi ba nagarin su ma aje a gyara kenan. <laughs> <laughs> To Allah shi ne yanzu la mu tattara ina mu ina mu. Mm, jama'a da wannan muka kawo karshe ba. Eh to yanzu kan a madadin. Ni Daula Salim daga nan birnin Washington tare da Usman Ahmad Kabara muke cewa sai wani makon in Allah ya kai kai mu a kasance da shirin a bari ya huce a kowane lokaci dosa ayyare dosa a sharuwa Adalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni nazir ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya.